بسم الله الرحمن الرحيم قد الذين حتى إذا جاءهم الساعة حتى إذا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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصف الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوة مسلمين ما سأل بركة ما هل تاون مجلسي من البركة أنا أمة الله الجمعة نمزد العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى a nan cikin garin argungu wanda allah madaukakin sarki muna arzikin haduwa tare da malamanmu musamman dan masanin mera albani na argungu shek imam nasir abakar mera da zundaran babban alaramma alaramma shek abakar jiro honorable alaramma muhammad abubakar bunza da kuma malam aliyu agaji mana ashiru da kuma sauran ɗan jarida da iyayenmu mata musamman shugabannin mata ƙungiyoyin mata na addini nisa'us sunna mata da amira amira famwan women in da'awa da sauran da ke jawo wuta da su duka muna gaishe ku gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu iko muka sake zuwa yau muna ɗaya ne ko? eh 21 da watan shawwal Allah ya sa dai masu siftar shawwal sun gama musu gama ba a yi kuma rike su an ka rike mutum da ɗaya suke wasu sun gama wasu kuma wasu gama ba wasu ma wasu ko saboda ka yau muna 21 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin mazi shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna tara ga watan april watan hudu miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu salam in saha shekara 1440 2026 eh, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da tara mana Allah ya tara mu azanna Allah mu roƙe ka yadda muka yi ibada ta Ramadan lafiya muka ƙare muka yi tarawihi muka ƙare muka yi idi muka ƙare muka sake dawowa muka yi azumin shawwal muna roƙo Allah ka amsa muna Allah ka sa wa'annan ayyuka su gaba da faruwa gare mu mai kai har rayuwar mu ta kare wanda yake alhamdulillah a mutane sun zo wancan sati ba mu nan mu karatu ba ne mu ga ya dace ya ruwan ga sati insha Allah mu fara karatu mu rarrafa kaɗan kaɗan mu ga kuma abinda Allah zai yi insha Allah yau ne za mu ci gaba da karatu inda muka kwana saboda haka sauran mutane ba su da labari insha Allah su je wani sati in muka duka da su nan bayan haka ana son mutum in yi ibada ya gama ya dora wata bisa wadda ya yi idan ta yi ramadan ka gama ana son ka biyu sun fi shawara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sama ramadan kuma aka ba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami daha duk wanda ya azumi wata ramadan sannan ya biyo da azumi shidda ga watan shawwal ya zama kamar azumin shekara gaba ɗaya saboda Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati man ja'a bil hasanati fa lahu ashru amsalha hmm. ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah maɗaukacin sarki ya ce man ja abil hasanat duk wanda ya zo da aiki kyakkyawa ya yi aiki na ƙwarai kamar ramadan Allah ya ce zai Allah zai baka goma zai lunka masu goma kwatankwacin wannan aiki yanzu kun yi wata guda ba ku ci abinci ba azumi kawai ake to Allah ya ba ku lada azumin wata goma to yanzu yan ba su lada azumin wata goma ga shekara wata nawa ya rage wata biyu sai kai azumin kwana shidda ga shi azumin kwana shidda ya zama shi kusan kusan azumin wata nawa wata biyu ga ya an gane shekara gaba ɗaya shi ne ƙwararri ya ce man ja a bilhassanati falahu ashiru amsalin duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki allah ya linka mai allah ya ba shi kusan kusan wannan aiki so goma ومن جاء بالسيئات لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون amma duk wanda ya zo da mugun aiki ba a saka mai sai kwatankwatan mugun aikin da ya guda ba a zalunta kowa Allah mun gode maka to saboda haka malamai suka ce idan ka gaba tun yayin ramadan ko da ya gama ya hasala wai dami da ma an saka azumi wani ya kai a ah, ku cewa sai ce a ah, tunda ba mutum ne kashe ba ni ina nake nan ka azumi wato da ba mutum ya kashe ba ina shi na azumi shi gani yake ma an wahala sai sai ya kama zage zage da buka kyan gangan ka ga ba da kora bazan din ma da take na bar shi amma mutanen kwarai wallahi sun ji ma ciwo dami daga bazan ya kage duk mutumin koyi in yi ramadan ya gama ya sha ruwa an kai yi je kai kuma a ce wai ramadan tun ma ya dawo kaga mutanen koyi yake. alama aikin ta Allah ya amsa yake kana jin nishadin sake wani an yi sallar tarawih an gama an yi tahajjud an gama sai wace ka da zai a ce dai a cikin tarawih na kullum alama imanin tana da kyau ke an yi zakatul fitr an gama ki kai zakar ga ya kamata ko bayan azumi ma mutum ya ci gaba da yin su dinga ba da sadaka bayan Allah sun yi ta ba da abinci sun yi ta ba da kunu cikin azumi ana kai masallatai wasu ba da kosai wasu ba da fiye wata a kai masallaci haka aka ci wannan kasuwa yanzu kun ga ta riga ta kashe yanzu baɗi kuma sai mu yi wacce rai wallahi kayan ramadan ya zo muku da yawa allah bai zai tafi da ramadan ramadan ya shigo kuma an kasa iya bayan allah mun yi rashe-rashe da yawa cikin ramadan hamma ramadan ya wuce mun yi ta rashe-rashe muna roƙon allah wa, inda muka rasa allah ya gafarta musu daga su akwai honorable salihu ahmad kesi allah ya karɓe shi tun cikin ramadan muna roƙon allah ta'ala shi ya hime shi bawan allah wallahi mutunan muna kwarai da gaskiya wa addini aiki kware. Allah maɗaukakin sarki ya rabishe shi kuma Allah ya ba shi aljanna zuri'a zai ta da ya fage Allah shi musu albarka akwai Aminu Zangina matawallan gumun da shi ma yana daga cikin mutanen mu ana aikin makarantar ya taɓa yiwa ya tsaya mun kai ta magana da shi tare doka ce Laji Aminu Allah ya amshe shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ta yi mishi rahama akwai abokin mutukur ya kugu shi ma mun rasa shi can family house mu ya rasa mutane da yawa da iyaye da yanne da sauransu duka da mata da maza duka mun kai tara shida su ga sunan Allah mun roƙonka Allah ya gafarta musu Allah ka ba su aljanna Allah kai musu rahama kai sa suna aljanna mu da muka rasa su Sheikh Abubakar Giro duka muna roƙon Allah ba ta cikin sarki ya gafarta musu shek malam bello ba yawa allah ya gafarta mishi malam wanda ka kalle allah ya ji kan shi allah muna roƙonka allah ka ji kan malam ne alelu malam abdullahi mun gomu da sauran malamai da alamomin karanta duka allah ya yi babanmu mai wannan gidan alhaji muhammad suleiman allah ya gafarta mishi allah kai mishi rahama allah ya mana arziki mun ta yi mun zai su kabarinsa a maka makabarta shuhada can muka je ta da mai girma doka ji duk girma doka ji ya ta kuka yana ba shi haƙuri wallahi wannan makabartar duk wanda aka rufe ciki to ya yi arziki saboda wuri ne wanda yake sai waɗanda aka tabbatar da shahada su aka yi wurin saboda ka nuna ne masa addu'a Allah ya Allah shi musu arzikin kwanci lafiya iyayen mu dukkan muna fata Allah ya gafarta musu saboda ka yi uwa musulmi duk wanda bai suka shawar bai kama jiki ne akwai saura wanda ya sa ana bin ne bashin azumi kuma ya kama jiki ya biya ya kama jiki ya biya sannan ya so ya suka shawar duk da yake wasu malamai suna ganin kana ya isa shawar ari sannan ka biya bashin ka da ba duk ana yin haka ma wasu suna ganin cewa a'a ka fara biya ma Allah bashi sannan ka so kai kyauta kuma ina fata kun gane magana idan ana bin ka bashi shin kyauta ya kamata kuma ba shi ya kamata ka biya shi ya kamata ka biya to shi na wasu maganin cewa a fara biyan ba shi? Allah ka ba mu ikon gane to da yake alhamdulillah yau karatun ba da yawa na zamu yi shi ba saboda yadda lokaci za mu dan ja kaɗan insha Allah abin da ya sauwaka sai mu mu yi addu'a mu tashi karatun da ya gabata mun fara karatu hadisi na goma shafi na takwas yau kuma za mu tashi shafi na fara hadisi na goma shafi shi ne malamin littafi Allah shi masa rahama zada zauje fi a hadisi sai da sakalai الحديث الحادي عشر حديث نقوم شاكر عن صبرة رضي الله عنه قال عن صبرة صبرة Allah ya kara masa yadda kala ya ce ra'ayi ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi qa'iman bainar rukuni wal Ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam tsakanin hadul aswad idan yace a rukuna nan ana ne hadul aswad inda ta ji mutane suna sai sun leka sun da abin da ake nan ga cikin ka'aba wannan dan da taurishan nan wurin nan yace ya ga manzo Allah tsaye tsakanin hajjul aswadi wal babi da kuma kofar shiga ɗakin kaba kusa suna kusa da kusa gwiwar da wannan hajjul aswadi yake to da kai jiwa haka kai kofar ɗakin kaba yace na ga manzo Allah tsaye tsakanin hajjul aswadi da kuma kofar shiga ɗakin kaba wa huwa yaqulu manzo Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad kuntu azintu lakum lalle ni na kasance haƙiƙa na yi muku izini filistin ta imin nisa ku auren mutu'a da mata da na haramta muku auren mutu'a mutum na iya auren mace sati guda kurabu wata guda kurabu ko kwana guda ma kuna iya auren kwana guda da na yi muku izini in ji manzan Allah sallallahu to wa inna Allah qad harrama zalika ila yawm al-qiyamah to haƙiƙa kuma haƙiƙa Allah ya haramta wannan har zuwa tashin kiyama da daren nan an rufe ƙofa duk wanda adda auren mutu'a faman kana indahu min hunna shay'un duk wanda adda wato wani abu na su matan nan na auren mutu'a da aure ne lokacin suka ɗiba bai ƙare ba to falli kalli sabila ya saka mata hanyar ta sai a koma ya auren kwarai duk wanda mutum ya aura kila wata guda an yi kwana shidda ko wata guda an yi sati biyu sura sati biyu to yanzu wanzu umarni da ya tuho kawai suke suka mata ta kuma gidansu aure ya mutu sannan kuma qur'ani yace wala ta'khudhu mimma da shay'a wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna da illa maɗaukakin sarki ya ce kuma in kuka rabu da su kakwa shi komi da annabi ba su wanda ya auren mutu'a da mace ya ba ta kuɗi an yi auren wata guda an yi sati biyu kai sai a sami rabin kuɗi na a mace ta wuce na jama'a ina fatan gane magana ita mace ta matsayinta da girman ta ta wuce a ba ta kuɗi matsayin auren ta kuma da baya kuma a kuna ganin mace a koda kashe miliyan ɗari da auren ɗai kuma la ta ta jije su ta tantance su inda mace ta shi ya samu tuba abin walakanta su wata sai da in mutum ya walakanta ka ne shi ke da akwai mata masu walakanta kansu me ya walakanta ki sai ki iske wani ya baki naira ɗari ko naira dubu da sai walakanta ka ɗaya ya gama da kai ga wasu ana bukatar da miliyan ɗari ma sai ta yi yanda sai ta yi iko ma kan mutum ya samu ya mallake ta to shi na ƙwa'ani ya yi magana mace in an ka ba ka sadaki aka yi aure aka tari to haramun na mutum ya so ya sauke kuma a su'a sotun nisa'i Allah maɗaukakin sarki to in arabtu da zaujin makana zaujin makana

mai adalili Allahu a haka akwai auren da ga ka auren mace ka yi tsammanin za ta yi masu za ta mutunta ka sai aka cikin kwana biyu sai abin ya burki ba ta ganin girman ka ba ta ganin kima ka sai yanzu kuma sun haka kasan ba akwai wadda ta aure miji ta tsammanin gawa da yake ashe ba haka ne ko shi miji ya aure mace ya tsammanin gawa take ashe ba haka take to yanzu mutum na fahimtar ba shi na Allah madaukakin sarki yace fala ta'khudhu minhu shay yace wa ataytum ihdahunna qintar kun ba dayan su dukiya mai nauyi ita matsalin za ka aure ta ka ba ta kuɗi masu yawa na labarta muku wata mata za a auren ta wallahi kasashen waje duk wata a kan in dai a tanfa duniya ina an kai a tanfa mai tsarsa ka zo a kuma ta kaya haka an ka alihenta in takalmi za a kai wasu an ce duniya ina an kai takalmi masu tsada masu kyau ta aka zuwa a kai wasu takalmi in les aka so sai a ce duniya ina an kai les mai tsada ta aka zuwa a kai wata les idan aka so bangaren zinari wacce kasa aka yi zinari mai kyau ta aka zuwa kuma zinari duk kayan ɗakin ta aka aka an kala su saboda mai saboda shi bidi ya ga abin da ya kasu kuma ku saura ba budurwa ba zaura ta ba budurwa ta ba zaura amma haka aka so aka haɗa mata lehe na miliyoyin kuɗi shi ne ƙur'ani ya ce in ka ba ta kuɗi masu nauyi falata aku domin hushayya kada ku an shi komi gare ta ku bar mata kuɗinta duk wanda ya miki wannan gadara ya kai ya kawo saboda ka yi an samu kula an karbo kada mutum ya a shi komi to haka ma wanda aure na mutu'a manzo Allah ya duk auren da aka yi na mutu'a falsafa wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna kada ku karbi abin da kuka ba su ba mata abin da ne kawai shi ke in kana son ka bi da ka auro Ka bi da ai auren aure na har abada amma auren kwanaki musulunci ya so amma kun ga har yanzu akwai wasu masu aƙidu suna yi ko ba su yi ta masu auren sati biyu matashi ya ce ya kasa aure kawai sai fi san cikin wannan aƙida sai ya zuwa da Allah ya ya to sai ka bashi yarinya sai ya zaba sai a bashi auren sati biyu da ai auren sati biyu ko shike sai mi sai rabuwa in yana so ta yi mai sai su a ƙara mai sati biyu to irin wanga auren yan waje da karuwanci da ai duk guda to saboda ka auren mutu'a haramun shi yasa wanga musulunci ya kawo haramun ne a wurin mutu'a saboda bai da tabbas kila aure ya ɗauka ran sai a ji a lokacin da aka diwa ya ƙage kuma ke mace ba mutum zaki ba yi ba mutum zaki ba abinda aka so shine aure ya fi yi shi sai mai raba a raba wagganiya ita ya kamata kowa yi sai mai rafawa tara Allah ta babu ikon gane to wannan auren mutu'a haramun akwai nau'in aure daban-daban wanda an ka haramta karatun da ya gabata a yi magana akan auren shigari ka ba ni in ba ka shikin babu ta zaki tsakanin aura min diyarka in aura ma diyata babu ta zaki ta zo haramun na'ayanka amma inda za a yi sadaki kuma shi ke aura min kauna ka kai aura ba ƙauna ta babu sadaki tsakanin ina riƙon yarinya sai ba tana riƙon yarinya saboda kai yanzu kowannen mu ya aura mu wani wanda yake riko babu sadaki wannan haramun amma da an yi sadaki kuma shi ke kuma ina fatan gani akwai aure cikin idda shi ba haramun akwai aure cikin aure shi ma wannan haramun mutum da miji sai ta kowa wani ya sai ta kuma auren wani ta bar ba ta da wanda ya ke ta ba aure cikin aure ke na wannan haramun ubangiji Allah ya kare shi na kun nan a ya yi bayani akan auren mutuwa kuma na ya tabbatar da haramci shi رواه مسلم صحيح مسلم حديث من لمبا دوكو دي داري اوكو دا شتا الله يسام ذات الحديث الثاني عشر حديث نقوم شاكو عن عبد الله بن عمر عن كرؤودة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يقارى مسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي أن النبي صلى إذا دعي أحدكم إذا بيت إيم ila walimati urtin zuwa ga walima ta aure falyujib ya karba gayyata duk wanda aka kawo makatin gayyata na aure to ya karba gayyata rawat muslim mutum ya rawaito wannan hadisi kun ga yana tayar da abun a hankali a hankali an yi aure an gama to walima dama walima sai an yi aure aka yi amma akwai wasu sai a gama ta za ta aure a sabakar sai a mata walima kuma a nan shi ana yanka nan ko ba a yi eh to idan hukuncin walimar da an kai ne a aure abin da ka so ga walima sai an tare ba sai amarya ta kwana gidan miji sannan a to ai walima eh? amma kun ce wasu walimar sau ta ta eh abin da awon lima sai an tare guda biyu suna aiwon lima da baya amma ku yi tsankoron da aka yi aure ko kan yi aure ka a hana su gurgullar su bari a to aiwon lima a gama sannan daga baya Allah ya saba dace saboda kana da kyau kula da wannan Allah maɗaukacin sarki ya yi magana game da wata walima da an kai a wurin wata mata zainab binti jahashin sufil ahzab Allah wa dokokin sarki ce ya ayyuhal ladina am la tadkhulu buyutan nabi ya ayyuhal nabi ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi عليه maɗaukakin الحق فإذا سألتموه متاعا فاسألوه من وراء ya الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا أقوى إيمان kada ku shiga gidajen manzon Allah haka dai mutum ya shayi uska shige gidan manzon Allah inda iyali Allah ya ce an ja layi ka a koma illa an yi uzun lakum sai illa ka muku izini ila ta'amin zuwa ta abinci an gama abinci an ci kuzukin ku zuwa ci babu lihimu fiye shi ba gaira na zuri na ba kuna masu jiran nuna abincin ba kada ku shige gida kuma ku yi dako da kuma jiran a kamshe tukunya a ku bari sai an sabke an zuba ya huce sannan a ce da ku shigo kusan wasu mata inda suke sakaci miji ya kira abokai su shigo amma sai ki sai ki ɗebe hijabi kina yawo ba ta da hijabi ga abokai suna kallon ki wannan ba daidai ba ne bai bai da kyau nan ya kira abokai ne ta abinci gida ne musulunci ya yadda ka shigo da abokin ka da gida da ci abinci amma sai ki sa hijabi amma haka ɗaya suka ga ɗaya wani ta haito ga sunan turbin turbin timbin timbin duk abu miji kowa ya tsara mata ido ke ba ki ma gudun idan musulmi ke yawa ki da masu abu kamiji a kowanda koma ta zai da Allahu Akbar marhaba ahla na sai barka da saboda haka a cikin abu kamiji akwai wanda koma ta zai yanzu ke ke shigo abokai miji sun shigo kina ta yawo ba da hijabi kina ta yawo da kaya matattu cikin gida dukkanin abokai ne kowa na kallon akwai wanda ke hima ta ta kyawu akwai wanda shi ko matan ma bai da ke ka ke ɓar duk abin da ya faru da bayan sun gama kai to saboda ka Allah madaukakin sarki ce fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'zinu li hadith idan kuka ci abinci kuwa ne kada ku zan kuna masu ɗaya da kewa da labari ana labari ana kewa. lokacin da aka yi abinci aka ƙari ga walimar zainab maza Allah yana son ta sahabbai su waɗe su ku daɗin labari su kai. maza Allah ya tashi tsaye ana zai biyo shi baya suka yi ɗakin ɗakin aisha an na bayanai maza Allah ya koma dawowa wajen su fahimtar sa aka yi su waɗe duk ba ku gane ba annabi ya take ya take tashi warkon su gano sun aka sunna aka tashi duk ba su gane ba sai da Allah wadda kuke sauke su daga yanzu ka duk wanda ya shigo a zai sai sai abinci ya tashi sai ba mu ba da ku zuwa gida sai inna zalikum kana yu'li an-nabiyya fayastahi minkum lalle wannan yana cutar da manzon Allah kun yi ku yake fa yasta ayyamin ku ya jin kunya ku bai ta ku tashi ku gida ko san mutum mai kunya bai imanin kan kan amma wallahi wani kai tsaye ka tashi ba ba da kiya akwai wani abu da aka ware ki arke min wayar daren da ya aure za a tare shi ya ga ɗaya a bakin kawai ke shi to da Allah ya hukunta wannan a shari'a da ma mawqifu hada min ash-shari'a arama ba ana ana yi ba ko an bari

duka wa'annan abubuwa ne wa'anda gaskiya musulunci ya yi allah wadda da su to allah ka babu ikon gada da za a dori tun fadu kulu wa da ta yankin fantashiru wala mursalin inna zalikun kana yi ubin da biya ko yasa a yi min wallahu la yasta a yi min alha allah bai jin kuya waɗin gaskiya ya faɗa mu gaskiya ku bari allah ka babu ikon gyara da saurata walima ana da gayyata walima kuma ana zuwa in aka gari sai ki nemi izinin da yake sai amma malamai suka ce walima duk a akwai sabon Allah cikin haramun namu sai shehu usman ya yi magana daga cikin bidiyo inda aka yi shine walima a tafa a da sabon Allah ita asalin walima abuna mai kyau amma sabon Allah da za a sa ciki sai ya fata da shi ko ba gaskiya ba manzo Allah yayi walima kuma ba sai walima kuma ya umarni yace ayi aulim walau bi shati magabata da yawa sun yi walimomi iri da fanta wata walima a yanki mata ratsumi a tuna masu an bashi wata walima ai da hidda iri da daban mutum ya bada kolin walima duk abincin walima sai Allah ya biya mu saboda abincin na addini amma problem din da akwai shigowa da aka da bid'o'i da al'adu sai ka ba ta al'adu sai lalata muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da ba mu ikon gyara ina jin hadisi guda ya kamata in karanta sai mu ɗaya saboda yau na mun fara insha Allah الحديث الثالث عشر حديث نبوه شعر عن عائشة رضي الله عنها قالت أنك قول لعائشة الله يقارى وطيداتك تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني manzo Allah kuma ya aure ni sai uwa ta zo mini in ji aisha radiyallahu anha me ya sunan mamarta me ya kuna mama aisha radiyallahu anha eh eh asma uku mamarta ma asma wa mata da saboda haka fa a tasbi ummi sai uwa ta zo mini da نداء بتشتقد دي جدا فإذا نسوة من الأنصار تيجا وسمات هذا تمات متانا madi. في البيت gidan. فقلنا علي الخير ko faƙulna alkhairi suka faɗa kalamai na alheri suna ɗan waƙoƙinsu masu kyau idan aka shigo da abin walbaraka suna yin kalamai na alheri da albarka da raini wa ala kai ra'irin kuma suna faɗan alheri mai kyau kuma canfi mai kyau ko za ce ra'irin ana nihin mutum ya zo da alheri da gida قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا رجل منكم ولا يمسنكم منا عذاب قالوا طائركم Ya يعني في طائر ana نين kamar alheri ko شر kamar yadda mutum na zuwa an samu alheri to na na da goshin alheri ta shigo gidan manzo Allah da kawar dama kuma gidan sai alheri ya gami alshi ne matan suna faɗin magana alheri ɗan albarka ta zo suna ta waƙoƙinsu da suke yi na wato abin na fatan alheri da zuwan ita na nashi radiyallahu gabanin nan aisha da suke cewa mahaifiyata ta shirya ni kafin ta kai ni gidan manzo Allah ta nan malamai sun hado sirrin da wato mahaifiyar Aisha ta yi maka kayan ta kai ta gidan biyu. abin da ta yi mata shine ta samu kissa kunkumba ko ta kunkumba wa rukab da dabino danyi shi an ka hada aka markaɗe aka dinga ba ta na sha ko ga yan ajima aisha ta kuma katanya ta yi lahiya da mutum shi da malamai suka sai dun matar da adda lahiya an ka ba su da biyu danye da kunkun ba ta yi sha ta yi sha ba ta kiba ba to wannan sai Allah ya ja ka zama matan da wurki to saboda ko ke yanzu gidan miji in kina son ki lahiya da mutum ki samu kunkun ba ka ta ba a samu da bino danye ki zo ku malka malkadewa kira london ne kira sha wallahi sai ke baka kuma ba eh ana yi danye ba a samu ɗayan da bino ana samu ana samu ne ko aika yadda ka samu samu ƙwarai saboda ka ana saba sannan bayan haka nan akwai abubuwan da suke maganin sanyi ga mace nan da nan akwai ganyen mangoro a shanya ya bushe akwai lalle a dake ai garin ganyen mangoro da garin lalle a haɗe suri guda a dinga ɗarmawa da hannu a ƙawa in ki ɗarma a ƙawa ku ya kwana an ka ɗebe hannuwa a samun su ma ya ɗebe duk wani sanyi da aka jikin su sai ya rabu da wallahi malam lahiya ba ta samu da tana sawa yana wuce amma suka ga mutum na wasu lahiya to ina ganin insha Allah ta'ala ne ya kamata mu tsaya kurakuran mu Allah ka yaje muna daidan mu Allah wa ɗaukakin sarki ya amsa mana bude karatun na muke yau Allah ya sa albarka ciki ga ɗan masanin bera sun na muna tare da shi sannan ga shek hussein abubakar jiro abdullu allah maɗaukakin sarki ya mana arzikin zuwan shi ga alaran mafanarabun alaran babanmu alaran masu abubakar jiro allah ya faka da alheri kai kalmar kusur ma kalmar shek eh eh ai sun ara da lokaci lokacin da aka kudu da kai da sha'a yana shiga أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن إلا من عليم حكيم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya shin yardarsa da amincewarsa da ya dawo mana da jagoran mu malamin mu Dr. imam sulaiman bawa gungu bayan ya dawo daga ibadar sa umara Allah ya karɓa masa wannan ibadar da ya yi muna roƙon Allah da rubutun sarki wannan karatu da yake yi Allah shi muku jagora bayan da wannan kuma ni na gida ne a wannan wurin ce ta ne dr abubakar gero ya zo wannan wurin mun farin ciki kwarai da gaske da samun damar halartuwar ga wannan wurin mai maka addu'a Allah ya saka da alkhairi abu guda da zan faɗa shine wannan ranar rana ce ta budawa da wannan karatu mu duk da haka Allah ya taimake mu zuwa ya mata da yake dama abin da suke jira kenan sun riga sun taro to Allah ya nuna mana wani sati a yi kokari duk wanda ba samu labari ba a sanar da su cewa an dawo karatu kuma insha Allah za a tura kamar da aka tsaya da aka tashi Allah shi mun jagora kuma Allah ya kama mu dukkan wannan aikin dukkan bayanan da suke ba da gudunmuwar su Allah ya taka musu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi Sheikh Sayyid Abubakar Giro jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaykum kalimatukum al-athira بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد هو مسلمين لمك ألرى أولا مجلس فيه البركة مجلس بكم على منه شكرا مجلس ما الرئيس الشيخ دكتور سليمان باوع حفظه الله تعالى على أما حامل كتاب الله اللهم محمد ابو بكر بن زاد لكما لما تنميرا الباني الشيخ الإمام محمد ناصر ميرا حفظه الله وهو إيا إيجا باكيدا من الأخوة يسر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمنا كان وجود مع سبحانه وتعالى وأن الشيخ محمد صالح وسيمتع ya tsawaita mu ya nuna muna wannan rana mai albarka ranar alhamis yau muna sha shida ko 21 ga watan shawwal hijira annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da yau muna tara ga watan hudu miladiyya haihuwar annabi isa da maryam da sama alaihi salatu wa salam shekara ta dubu biyu da da ishirin 2026 ya rage muna roƙonka allah ya kama don ka mu bani don ka allah muna bara muna roƙo a gare ka allah ya karbi ayyukan mu gabaki daya allah kada ka samu bata bayan ka karba اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه da الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين a kamar yadda kuka sani wannan shi ne majalisi na farko bayan wata ramadana sannan bayan tafiya ta umara da babban malamin mu ne a shehar imam bawa shi ya sa mun ji za a buɗe wannan majalisi a yau muka ce bari mu zo a buɗe wannan majalisi tare da mu muna roƙon Allah ya kara wa dokta tawfiki ya kare mai jagora Allah ya kayi a cikin zuriya shi wayanda za su gaje shi a cikin wannan aiki a yan uwa iyaye mata duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ta da samun kanta a majalisun da ake karanta alkur'ani da suna annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta gode ma allah ba karamar ni'ima ba ce allah ya zaɓe ki ya sa ki kira daga cikin waɗanda za su iya juriya su yi haƙuri su zo wajen masallaci don sauraren alkur'ani littafin allah da suna annabi sallallahu alaihi wa sallam domin da yawa akwai wadda ita ga baki daya bakin ciki ma take ji da ana karanta alkur'ani wata ran ta baci ma yake inda duk ake karanta ayoyin alkur'ani da hadisai ba ta son wajen amma duk da ce rai yake baje koli can ne rayuwarta take bayar da lokacinta da dukiyarta annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da yake masama kaunin fi baikin min buwuti la yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu dahu illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatthum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda a duniya ba inda za ka samu wannan sai a masallaci inda ake kuma karanta alƙur'ani na biyu ce mutane ba su taba haduwa ba a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan allah wato masaje ya tuno da kitabun lahi suna tilawajin littafin allah wa ya ta dara su da na nahun suna darasin wannan littafi a tsakanin su illa na sanar tarihi da sai allah ya saukar da nasuwa ga waɗanda suka zauna duk wanda ya shigo wannan waje ya san akwai nasuwa a cikin wannan waje inda duk za ka ga macin da ta kai biyu uku zuwa sama sun taru ka ji ainihin ba a surun in ba daren da alkur'ani ba ka sai na da wahala mata su iya haɗuwa ba a yi surun ba wannan yana daga cikin natsuwar da ake samu allah zai sami ki natsuwa a rai in ke koma gida mai yiwa ke da ko da kika baro gida kina cikin damuwa amma ta dalilin zuwa majalisi wajen da ake karanta alkur'ani sai ke ga da za ki koma gida sai ke ga Allah ya rage miki damuwar da kike cikin kuma ya yi miki ta gaba daya da haka wannan ba karamin gata ba ne Allah ya muku da ya sa kuna zama a cikin wannan majalis a ko da yaushe idan na ga mata idan na ga mace tana himma a wajen abin da ya shafi al'amari na addini ba karamin farin ciki nake yi ba domin annabi sallallahu alaihi da aka yi tafiya ta isra'i da mi'raji da shi aka nuna ma annabi sallan mota ya ce mafi yawan waɗanda ya gani a cikin wuta ku ne mata ya gani to kun ga wanda duk ba ta zuwa inda ake karanta alkur'ani inda ake karatu na addini yana da wahala ta samu tsira guda biya domin nan kadai ne za a iya ci gaba da gaya miki abin da allah ya ce ana dora shi akan daidai inda kika yi kuskure ana fahimtar da ke kuskure kuma allah ya taimake ni sai iyawan allah ki samu kirin jayi shaidan da wasu abubuwa abu na karshe allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari ya ce in ya yansurku in kuka taimaki addinin nan na allah allah zai taimake ku ba ku taba jin wanda yake hidimta ma addini da rayuwar shi da lokacin shi da dukiyar shi ba Allah ya walakanta shi da haka ku diba ku ga yadda Allah yake wa waɗanda suke damuwa da al'amarin addini Allah subhanahu wa ta'ala yake musu gata a rayuwa yake shiga cikin al'amuransu domin duk wanda yake cikin al'amarin addini Allah zai bari ya walalanta da haka ku yi gwagwadon abin da kuke iyawa ku yaƙi shaidan ko yaushe ku ci gaba da ƙoƙarin zuwa majalis inda ake karanta alkur'ani da sunna annabi sallallahu wajen wadda ga ramadan sai ramadana shine kadai lokacin da take halartar majalis ko mafi yawa ma in ta zo da yake ba a saba ba za a fito ne ba don a saurari abin da za a karantar ba tana da wata kawa wadda take so su haɗu sai ta zo majalis tana da kasuwanci da take yi shi ne zai kawo ta amma ke allah ya taimake ki lokaci ba lokaci duk sati akwai lokutan da kike warewa kina zuwa wajen abin da ya shafi al'amari na karantarwa ta addini sai ki gode mu allah muna babban allah ya dagomar da mu a cikin abin da ya shafi al'amarin addini inda muka yi daidai allah ka ba mu ladashi kurakuran da muke dukkanin mu yan adam ne a dinai Allah ya gafarta muna ya ba mu kuma ikon gyarawa inda muke da kuskure Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriya mu ka shirya da kasa mu Allah ka gafarta ma magabatan mu kai musu rahama ka sai kabarin su wanda aka gina wannan waje a ta dalilin shi shine ɗaya daga cikin iyayenmu rajin suleiman muna roƙon allah ya gafarta mai Allah kai mai rahama ina daga cikin waɗanda a saudiya lokacin da Allah ya karɓi rayuwar shi muka yi hidima na abin da ya shafi wankan gawa da doka ta zuwa harami a yi mai sallah abin da zai burge ka da wannan bawan Allah ko da aka zo a yi mai aiki na siyasa yana rike da alkur'ani yana karatun alkur'ani akwai wata mata 'yan jega wadda Allah ya karɓi rayuwarta ta rasu bayan kwana biyu shi ko Allah ya karbi rayuwar shi an ba shi labarin cewa ai matan nan Allah ya mata rasuwa da yake ai ka gode ma Allah da Allah ya karbi rayuwarta cikin wannan halali ne albarka yace ko mu in ba dan muna son dai mu koma gida ba ai ko mu Allah ya karbi rayuwar mu ya ci ma da dukkanin wani abu na rayuwa lokacin da likita zai mai tiyata yace ya aje alqur'ani ya aje alqur'ani ya addu'a a yi mai tiyata a shi kuma jinya ce ta barin duniya bai sani ba su kaga kuma daga cikin ɗabi'un shi ya hidimta mu alhazai lokacin da allah ya ba shi iko da dama to ga shi shi ko bayan rayuwa sai allah ya saka mai allah ya ba yaya waɗanda allah ya samu su alkhairi da zuciyayi don ba kowa ba allah zai ba yaya ya ba su dukiya su iya tunawa da mahaifinsu su yi mai wani abu irin wannan aiki na alkhairi wanda zai amfani shi bayan baya raye yau ga shi baya raye an gina masallaci an samu sunan shi ga makaranta an gina waɗanda za ko da yake raye babu su wannan shi ne yana daga cikin amfanin allah ya baka yaya na gari kuma allah ya sa su albarka da aka muna babban allah ya gafarta mai allah ka yi mai rahama su dokta da suke tsaye wajen karantarwa a wannan majalis majalisi Allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da gidan aljanna dukkanin mu da kuma halarta da mu muna da bukatoci wajen ubangiji Allah ka biya muna wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai Allah ya saka da alkhairi Allah ya kan babanmu Syekh Abdul Ghani Allah ya baik dan bayan waɗannan kalaman sun kyau mutum ya alƙari kwayar da ke ilimin wasu don allah duk suna samu dama a zan samun ziyara a wannan majalisin iyaye masu suna son su zane yi muke su yi karatun allah ya saka mata a kai da eh, ya sannan kuma a ƙarshe a littafin suna suna da bakin za su rana wa ke karatu daga birnin kebe da daga na su insha allahu muna ba malaman wa kai koyar da idan da zuwa zo in yi alkawari insha Allah ta'ala Allah ya ba albarka alaƙa da muka tashin gawa alaƙa bayar da wallaki shi ya ce fiya da ya salati ga annabi Muhammad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 Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya ubangiji Allah abubuwan da ke faruwa a wannan jiha ta mu ya Allah kawo mu da waɗannan abubuwa Allah ka zaunar da jiha mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da wannan masarautar ta mu lafiya ka yaye mana dukkanin matsaloli da muke fuskanta Allah ka gafarta mana zurabban waya da kanana magabatan mu Allah ka gafarta mu ya Allah muna da wanka yayin dafta Allah ka gafarta musu kai musu rahama yayin mai wannan gida muna musu abu ne musu addu'a Allah ya yi masa shek dafta sai na wata gado muna addu'a shek dr abubakar gero allah ya gafarta mana da suka rage da cije kuma allah ya ƙara musu albarka namu da suke da rayuwa ya ubangiji allah ya ƙara musu lafiya allah ka amintar da mu da mu da su baki ɗaya ka gafarta mana zunubin manya da ƙanana mahalarta wannan wurin sun zo da bukatoci daban-daban Allah kai ke biyan bukata Allah ka biya mu kowa bukatar ta a kai masu neman aure da gaske Allah ka azurta su da mazaje na gari masu neman haihuwa Allah ka ba su masu neman su matsaloli na daban-daban Allah ka yi musu wanda suke son zaman laya da mazajen su Allah ka ƙara damƙon zumunta da ƙauna tsakanin su Allah ka yaye mana matsaloli ko waɗanda iri ka ƙara ɗaukar darajar wannan majalis kina ka ƙara taimaka masa da wannan gidan Allah ka taka mishi da alkhairi yadda yake ƙoƙarin yaɗa wannan karatu ana yaɗa shi ko ina da ko ina Allah ka taka mai da alkhairi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أدرم الشيخ أدرم محمد بزاء الله تاكا مجد الخير وقرن ليك جديد لنا نهر سوى ونكرتون الله تاكا مجد الخير اللهم رقمك ما يكونك الله كذاه التامس يا حيما على رمى حيبوا آه طلها طلها ok na kuma muna roƙon allah ɗaya daga cikin yan midiyan mu malam barha an samu karuwa ai maka ruwa Allah ya sa albarka Allah ya sanya albarka cikin abin da aka samu Allah ya sanya albarka ƴaƴan mu baki ɗaya Allah ka aminta da mu ga abin da muke jin tsoro rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ta سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين wata buwa Allah ta aiko naira dari tana neman addu'a kuma bayan haka shek sai ne shirya mana wata muhadara ta mata wannan duk ya samu na sai ya faɗa mana insha Allah sai ya bada sanarwa Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya nuna muna duran da shek ya samu na sai ya faɗa mana kowace alamista insha Allah mu bada sanarwa Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank eh. you.